Sirri ne kashi na biyar. rahim A hankali na ringa bude idanuwa na har na gama bude su. Rungume yake da ni sai a je zuciya yake saukewa. Akai akai. onku lafiya baka barci ba me ya sanya? Girgiza mata kai so mai a hankali ya dora ta a saman sa yana mai sajin hannunta da ya riƙe. Ba zan yi barci ba Rauda. Ina buƙatar ki. Idan da cike da barci ta lumshi a hankali ta kuma budewa fes a kansa. Murya cike da tsananin jin barci ta ce, Neman kula matuƙar gajiyar nake sosai. Ka bari zuwa gobe. Yanzu ba zan iya ba gaskiya. Kwantar da kanta kan tai kan faffaɗan ƙirjinsa. Limshe ido yayi tare da cire ta daga jikinsa. matsaya ya can nesa da ita. Shiru suka yi na kusan minti goma cikin haka barci ya soma fuskarta. A hankali kuma ta fara jin motsi alamar juyi da sauri ta bude idanunta. Gefen da yake ta kalla cikin karaji ta ce, Uncle, menene haka? Please stop it. Shi kenan, ka ba zan gaji ba. ƙara sa ta inda yake harke da gefen mara sai na juyi a hankali akan katifa. inna lillahi ta sake furta da sauri ta rungumarsa jikinsa jikinta tabbas idan ta bar shi a haka akwai matsala lokaci ita fara tunanin rayuwarsu na ba gaskiya idan ta bari ciwon sa ya tashi za a samu babban matsala kuka ta saka tana jijjiga shi tare da kiran sunansa uncle please mana idan wasa kake ka bari wallahi na hakuri zan yi ka tashi mana riga jikinta ta cire a hankali da haɗe bakinsa da nata tana hura masa iska amma ina bai ma san tana yi ba sai murƙusu yake hankalinta idan ya dubu ya tashi rasa yadda za ta yi masa tai lips ɗinsa ta kama tana tsotsa tare da murza kan nufin ɗinsa sosai ta fara romancing ɗinsa a hankali ta ringa kisin ɗin jikinsa bakinta ne ya tsaya akan cibiyarsa wasa wasa ta fara yi da harshenta akan cibiyar wani wawa jiya zuciya ya sauke a hankali fara jin sa normal rungume ta yi sosai a hankali ta ce sorry kura mata ido ya sannan ya murmushi muryarsa a cinkushe ya ce kwanta ki barci girgiza masa kai ta alamar a da shigewa cikin jikinsa kawar da kansa ya yi gefe domin ba zai iya takura mata ba duk da a matuƙar buƙaci yake jin ya yi shiru ya sa ta zura hannunta cikin boxes ɗin da ke jikinsa da sauri ya dakatar da ita ta hanyar rabata ta da jikinsa da sauri ya dakatar da ta hanyar raba da jikinsa rufe jikinsa ya da bargo a hankali ta ƙaraso, inda yake murya a na ta ce kai haƙuri uncle faruk jawo ta yi sannan ya ce baki mun komai ba na gaji da yawa ki barcin ki shiru ta har barci ya dauke ta da kira samu ya barci washe gari bayan ta gama shiri ya sauke ta a gidan su da haka suka ringa mata tsiya kasancewar su gogaggun yan duniya ne kai da ka kalli idanunsu ka san yan tasha ne na ƙarshe duk da sun kasance ƙananan yara amma kansu a waye yake ta cikin su babu mai ɓoyewa kowa san ransa zai ta ce ƙawata hunirfa ya faɗa sosai jiya baki kai yadda hankalinsa ya tashi ba wai ya duba bai ganki ba ni kuma ina kallon lokacin da Uncle umar faruk ya miki ya miki fuska duk na san kishi yake ya ga nur ya rike miki hannu dariya sauran suka saka sannan hibba ta ce wallahi da gaskiya Uncle. an daɗe fa ba a gana ba na san ya ɗana kuma ya ji zamzam domin kawata akwai ba da himma sosai ta wannan fannin he wani ihu suka saka tare da tare da tafawa Shema ta ce, "Cap lalle kul Umar ya sami yarinya sai cikar kasan ta yake." Ina fa zai so na abu wai shi Munir ya shigo gonarsa, amma fa da gaskiya da Munir ya rude bilaki wai san keke. Wani murmushi na sake sana ce, "Wallahi yana ruwa iya wuya makuwa." Kan uban can hmm, akwai wanda zai samu matsugunni kuwa a cikin zuciyata? Umar Faruk ya riga da ya gama mamaye kowane fat kowane fat na cikin zuciyata. Babu guri ko kaɗan wallahi. Zainab ta ce kawata amma ya kamata ki ringa tuna a koda yaushe kina mu'amala ne da kanin mahaifinki. Kin ga ko ko ba jima ko ba dade wata rana za ku rabu dole za ki yi aure tunda babu aure a tsakaninku. Ya fi kamata zuwa yanzu ma mu ma kanmu mu yi wa kanmu faɗa mu ajiye harkar iskanci a gefe. Girma fa muke muna yin kanne fa. He da Allah malama dakata in ce jiya naki ya gama kullar ki uban waya hana ki har fa cikin gidan nan ya zo. zaba jaraba ya ɗauki kika fita kun kwashe minti arba'in kafin kika dawo kina dawowa fa toilet kika shiga yar iska ki har kina da bakin faɗa mana faɗa ma mutane magana haka cewar ma murmushi zai dai sananta ce shema ƙawata kenan baki yi ƙarya ba in ce nashi ne in ce nashi ne yau fa aka ɗaura so what kan ubanca me yasa dan iskan bai bari an ɗaura ba da yake jarababu ne Allah jarababu Allah ya tara ina za ku iya haƙuri shegiya an ce an yi istibra'i ta ina nan bayan ku koma ruwa zindum wani ido zai ta sananta ce in inna lillahi shegiya ashe da baki barci ba kutum hmm. sa'ida ko masu barci da ido ɗaya an yi ɗin wayo ni ki kashe inda dariya wallahi zi naki ya fi namun ajarab tufa dukkan dariya muka saka sannan muka tafa lokaci ɗaya lokaci na yi muka fara shirin kai amarya sai da yan uwa da dangi suka mata addu'a da nasiya sannan muka shiga moto muna zuwa ɗaya daga cikin yan uwanta ta ce yaran nan ku dan mu wuri zamu magana da amarya shi ta ce lallai mako mu ne yara a haye amuna da ke gani da ke ganin mu babu abin da za a boye mana hada baki muka gurin faɗin kwarai kuwa hibba ta ce rawar ƙawata ba su bayani yadda ake buga harka don su san muwa fa ba yara ba ne hmm, ba yaran zamani to ubangiji Allah ka shirya gyara zama rawar ta sanan ta gyara murya zai zai amarya zayyan an haɗu an dace ƙawata shawara zan baki da zarar mijinki ya dawo ki ko gaban uban waye ki rungume kayan ki masa kis ki ce masa oyoyo masoyi na yi misin ɗinka ki babu zancen kunya zamantakewa aure da zarar ya zo harka ware masa ki da kyau banda matsa cinya kama gwiwarsa da kyawu mulmula masa jujjuya suke tsotsi abinsa da kyawu kina lelayawa ƙawata ina kai lokacin da zai sume miki baki ma sani ba lokacin da zai zauce miki ma baki sani ba kama lips ɗinsa ki tsotsa da kyawu ki tsotsa cikin nutsuwa da kwantar kuma da kai ya fi ratsa sassan jiki kin ji ko kama nufar tsansa marza su sosai ya su da kyawu ki tarare shi kamar kwai ki ririta shi ki hargitsa masa ƙwaƙwalwa da salon romansa idan an zo sex ware su ware su ya fingare dinki sosai ya shiga kasan ki sosai a ji ko? kama abin sa ki kama a tsotsa laftar haye ce ina fa kai ki masa style kala kala na kwanciyar sas ki zuba masa sambatu ki ringa nishi kaɗan kaɗan kina ɗaga masa kasan ƙasan ta yana zai yi yadda ya kamata maganganu sosai rora ta ringa fitarwa kamar wata uwar mata sakin baki yan amarya kawai suka yi suna kare mata kallo cikin zuciyarsu suke faɗin wannan karamar yarinyar ina ta ji wannan kalami ko da yake ƴaƴan yanzu da wayansu tun basu su tafasa ba har sun ƙone ire-iren mangan da suke faɗi kenan a ransu da haka kowa ya watsa ya saura daga amarya sai ƙawayenta suna gama fita suna gama fita zai ta kwashe da wata shegiyar dariya sannan ta tuɓe mayafin jikinta wurgi ta da shi gefe kai haba wannan zafi haka za a kama a rufe mutum jiki ni fa gaskiya raura raura ta kin min daidai wallahi haka nake son ji jin kalamin ki jin kalamin da ke saki sosai babu barki shema mata ce ai kuwa uwar jaraba dama ya lafiya kura rarra ce Allah sarki kabata yau gashi Allah ya cika miki ya cika muku burinku kun mallaki junanku haka za ku ringa cin junanku babu dare babu rana oni a dai rage mana amarya a dai rage mana amaryar zayyan wannan shegiyar idon nasa na kallon matan tsiyani kirke dan banzaram ta yadda ba zai kara kallon wata a waje ba he he ƙawata wace amaryam idan kina jin amarya uwar gida ni ce nan ban ga shegiyar da zai shiga ta ba sannan ita ma ya shiga na ya shiga nata ba kai gaskiya babu in ma akwai ta za ta bar shi da ta ne domin kuwa ni na san tarkon da na da domin kuwa ni na san tarkon da na dana wa shege ana riƙe shi ramta babu wani guri kuma da zai ƙara burge shi haka suka dinga hirar batsa kawai za ka ce ma wasu manyan mata ne sha ɗaya daidai ango da tawagar suka yi sallama da sauri suka gyara zita da feshe mata jiki rufe mata jiki da feshe mata jiki da turaruka rarra ta zuge zub ɗin jakarta wannan ƙaramin kwalba da karamin roba ta fito da shi miƙa zainab ta sanan ta ce ƙawata wannan kwalba na matsi ne yanzu nan ki ɗiba kaɗan ki saka a ƙasan ki kafin nan da minti goma za ki koma ki matsi sosai amma fa sai kin daure zai ɗan takura miki sosai cikin ƙasa ƙasa da murya zai da ce kai tawan gaskiya na gode sosai wannan roba fa jigida ne guda biyu na siya na ɗaura ɗaya ɗazun shine na ce bara na kawo miki wannan ki fara harka na san za a sha ta babu sauƙi kwarai kuwa ina fa sauƙi yadda suke ta wani rawar ƙafa kai ka ɗauka ba su taɓa cin juna ba cewar shima kai gaskiya kawata kina so na sosai shi yasa nake miki addu'ar rabi ya barki da onkul dinki ku kashe kamar za ku cinye juna ai ko yanzu zan ɗora gobe za ki ji bayani yau akwai bada hu bada wuta sosai akwai santi dariya suka saka sannan suka tafa gabaki daya sallamar an guda bukanansa ne ya katse musu hirar nan kawai suka tattara suka yi falo nan suka shiga iya shege tsakanin ƙawayen amarya da abokan ango shema ta ce kai ango ango ka sha kamshi ya gajiya da hidimar biki Rabi ya sanya alkhairi murshi zayya nesa ne ya ce kawar mu gajiya alhamdulillah amin amin ya gajiya zirga zirga sannan ku fa da kokari da sauri na ce kai ka kai zayan kokari sai kwarto haba ya zaka ce mana haka gajiya na gurin karuwar da ta gaji ta gaji ragonta na gurin karuwar da ta gaji ragonta wayan banda ba abin ta in ban abin ta kasuwanci ta fito amma tana gajiya da wai kai yarinyar na ashe dai ba za ki sauya ba gashi nan so sayan amma maganar bakinki ya fi na uwar mata ma faɗi son ranka yanzu dai ya ake ciki za mu fice muna da abin yi ne wani ne ya zuba mata idanu ta shigo su dan karamin bakinta ya zuba ma idanu sai kallon laɓanta yake jikinta ya bata ana kallon ta dagowa ta karb kuwa suka da idanu murmushi ya sakar mata yakon ta mayar masa sai ta sake masa wata uwa harata da murkuda masa ba dan karamin bakin nata lamshe ido yayi sanne bude su ya kashe mata ido daya idanunsa ne sauka kan cikakkun kirjinta ne ya shiga hukawa da numfashinsa domin hatijin kirjin nata sai da ya hango sarai ta lura kuma ta ankare da duk kallon da yake mata dan rankwafa ta yi take bar tsina ta suka dunkulo wani mai ya haɗiya zama ta akan kujerun gurin da kirai samu mai saita kan shi kafin suka shiga gaisa da sauran ƙawayen da suka gama surutunsu daga nan abokai suka kwashe su a mota don rage musu hanya har sun tada mota ɗaya daga cikin abokan ango ya ce aboki na fi manta ban taho maka da maganin ka maganin ba amma ka saurare ni jibi insha Allah dariya ya sane ya ce to aboki na munir ya shafa kan shi tare da faɗin za mu dawo nan da wata tara suna wani wawan birki zaye ne ja ya tsaya tare da balla masa rara cike da barkwanci ce haba suna me aka yi da mata ko sai na ci na ci sosai kafin na ɗarka mata ciki haba ina na more sadaki za ka mun fatan ya'ya yanzu nan da sauri haka zayan allah ya shirye ka wato sai ka ci da kyawu za ku ajiye mana kenan cewa rauda tana riƙe haɓa cike da mamaki shema ta ci gaba da faɗin hmm. zayan a ci lafiya a ci daɗi lafiya daɗin abin kowa da nashi gwanin bari a mana gori dariya sosai sauran ƙawaye da abokanai suka saka nan ma sai da sai fa aka kafa sabon hira kafin suka ja motar suka fice ni ce farko dan daga dan gidanmu yana bakin hanya ne Mota na tsayawa na fita tare da faɗin amma ta sai bayan kwana biyu ku huta gajiya kofar gida na nufa da sauri munir ya ce amrau da ɗan tsaya mana tsaya ne ba tare da na jiyo ba ƙarasowa har inda nake yi sannan ya ce please ki bani number ɗinki. Wani kallon baka isa ba na wurga masa sannan na iya shigewa ta gida gwiwa a saɓale ya dawo motar suka suka tafi. Amma cikin zuciyarsa ya ci albashin duk rintsi zai daure ya wulaƙancin ta. Shi ɗin yana santa kuma da aure yake santa? Tana shiga ta tsaya tana jin tsaki ta ce ta yi ƙara. Ɗauka tai hello uncle ya kake? Iska ya hura sannan ya ce baby gani ina kallon ki juyo. ki ganni a hankali ta juya ta fuskanci window din sa tsaye yake fuskarsa cike da annuri unkulla barci nake ji ki zo fat ina dip ya katse kiran wayo ne unkulla yanzu yaushe zaka bar ni ganin tunani tunanin ba abin da zai mata yasa ta nufi sashen sa da sauri ta tura kofar falon baya ciki haka ta nufi bedroom din sa zaune ta iske shi da gudu ta karasa tare da fada a jikin sa wa baby na gaskiya na yi kyau sosai miƙewa ta tare da ajiye jakarta gefe shin shirin wuyan ta ya fara yana goga mata ɗan ƙasan barshi shafa kansa ta sanan ta ce zan yi wanka zub rigar ta jam tare da zare mata doguwar rigar komai na jikinta sai da ya cire na idanunsa ya arba da jigir da ke daure a ƙugunta wawo bebi ya mi kyawu sosai ina son shi ya sanya ina san shi sai sanya ma na saka maka zare jikinta ta a hankali ta nufi toilet rufe ko ina tai yi sanan ta cire kayan jikinta saura daga ita daga shi sai boxers minti sha biyar sai gashi ta fito ɗaure da tawal ɗan guntu wanda ya tsaya iyakar cinyar ta tsayuwa ta jikin miro tana tsanar ruwan jikinta migewa hankali nufo ta cak ɗauke ta sai kan bed ɗin a hankali ya ɗago kansa ya kama lips ɗinta raudana za ki kashe ni da asalin kifa. yanzu idan na ce zan ƙara ba yadda zaki ba gaskiya ke raguwa ce ga rakin tsiya kwaikwayon murya ta yi tare da faɗin Wash uncle na gaji Faruk ina barci zan yi uncle ka bar ni mana please. Dukan wasa da sakar masa Irisa nan tace kai uncle ni fa jaruma ce na gajiya. Ta ya zan gaji? Ta karasa maganar ta da shafo jikinsa da ya miƙe sosai. Sweetheart ya zan ce to ina buƙatar ki please ki bari na kara ko kaɗan ne. kin ga ba ina buƙatar ki sosai ya faɗa ka tare da juya mata baya hankali ya tashi ta yi kansa murya cike da rauni ta ce a kar karka ce haka karka ce